radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kwadawar haka warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio BOH na wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta Asabar da fatan an yi cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirin mu waɗanda suka hada da shirin nan na Afirka a yau bayan sa muna tafi da shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan kuma sai mu gabatar muku da shirin nan na kisoshin rayuwa akwai shirin nan na tarbiyyar iyali za mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau wanda su ne jiran abin da za a saurari da Allah amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau asabar 24 ga watan disamban shekarar 2022 wanda ya daidai da 24 ga watan jama'a ula na shekara ta 1444 hijira ga mariya masu saurare kun san cewa shekaru 157 da suka gabata a rana irin ta yau wato 24 ga watan disamba shekara ta 1865 aka fa kungiya wadda take da akidar fifita fararen fata a kan sauran mutane a kasar amurka musamman ma bugaƙen fata sunan kungiyar da shine ku klux klan gwamnatin amurka ta lokacin ta haramta wannan kungiya bayan shekaru hudu da kafata amma duk da haka wannan kungiya ta ci gaba da yi wa bakakken fata na amurka kisan gilla da kuma tsorata su man da kuma kungiyar tana cutar da fararen fata waɗanda ba su goyon bayan aƙidarta wannan lamari dai bai takaita akan bakakken fata ba kawai hatta fararen fata waɗanda ba su nuna wariya tsakaninsu da bakakken fata su ma suna fuskantar cutarwa da barazana ta kisa daga wannan kungiya duk da cewa dai an haramta kungiyar a hukumance a kasar amurka amma tasirinta da tasirin akidinta sun wanzu a kasar inda daga bisani an yi ta samun kungiyoyi daban-daban waɗanda suke ɗauke da ra'ayi makamancin nata wanda suke nuna wariya akan sauran al'ummomin amurka da hakan ya har da fararen fata 'yan asalin asiya ko kuma latin amurka da kuma larabawa gami da musulmi misalin irin akidar wannan kungiya a baya bayan nan da shine da tsohon shugaban kasar amurka donald trump ya sake asasawa a kasar na kyamar duk wani wanda ba ba amurke ba kamar kuma hatta tsakanin amurkawa suna nuna wariya ta launin fata da kuma kyamar addinin musulunci. da ƙarshen masu ware kun san cewa shekaru 171 da gabata a ranar irin ta yau 24 ga watan disamban shekara ta 1849 sojin ƙasar faransa 'yan mulkin mallaka sun kai farmaki a ƙasar gini mai arzikin ma'adanai a yammacin afirka ba sojin faransa sun kwace iko da ƙasar sun kuma tabbatar da ikon su akan ta a shekara ta 1913 wannan halin ya ci gaba har zuwa shekara ta 1958 lokacin da aka gudanar da zaben raba gardama wanda da karshe dai wanda hakan shine zama musabbabin ƙasar ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawan faransa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 biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas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 in zo lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya labarun duniya mai karantawa sunusuwanti da farko muhimman kanunsu Jam'iyyar Annahada na kasar tunisia ta gudanar da taron gangami kan nuna rashin amincewa da tsare mataimakin shugaban jam'iyyar a kasar. an samu bullar ɗauki balaɗi tsakanin 'yan siyasa a garin baidu fadar mulkin lardin kudu maso yammacin kasar somaliya kashi 40 cikin ɗari na yahudawan sahayoniya sun nuna tsoron su kan sabuwar gwamnatin da sabon firaministan haramtacciyar ƙasar isra'ila zai kafa yanzu kuma ga cikakkun labarun nan jam'iyyar annahada a kasar tunisia ta gudanar da taron gangami kan nuna rashin amincewa da tsare mataimakin shugaban jam'iyyar a kasar bayan kwanaki hudu da kama mataimakin shugaban jam'iyyar annahada ali aridi kan zargin fashin baki kan dalilan da suka janyo dambaruwar siyasar tunisia magoya bayan jam'iyyar annahada sun gudanar da taron gangami a gaban kofar ma'aikatar shari'ar kasar da ke tsakiyar birnin tunis domin nuna rashin amincewa damuwarsu kan kama shi tare da buƙatar hanzarta sakin nashi jam'iyyar ta annahada tana ɗaukan kama ali aridi a matsayin ƙoƙarin gwamnatin ƙasar na rufe kunyar da ta sha a lokacin zaben 'yan majalisun dokokin ƙasar sakamakon kin fitowar jama'a saboda rashin amincewarsu da sabbin tsare-tsaren da shugaban ƙasar kai sa'id ya shimfiɗa a zaben da kuma mawuyacin halin da al'ummar ƙasar ta shiga a fagen rayuwa jamhuriyar musulunci ta iran ta yi tofin alatsi ne kan harin ta'addanci da aka kai birnin islam abad fadar mulkin kasar pakistan ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran ta yi tir tare da tofin alatsi ne kan harin ta'addancin da aka kai birnin islam abad fadar mulkin kasar pakistan tare da jaddada goyon bayanta ga gwamnatin kasar da al'ummarta har ila yau jamhuriyar musulunci ta iran ta miƙa alhini ga iyalan mutanen da harin ta'addancin ya ritsa da su gami da dukkanin al'ummar pakistan a jiya juma'a ce wata mota da aka makare da bama-bamai ta tarwatse a birnin islamabad fadar mulkin kasar pakistan da ta yi sanadiyar mutuwar jami'in tsaro ɗaya tare da jikatan wasu hudu na daban kuma kungiyar ta'addanci ta taliban ta kasar ta ɗauki alhakin ƙaddamar da harin an samu bullar ɗauki badaɗi tsakanin 'yan siyasa a garin baidu fadar mulkin lardin kudu maso yammacin ƙasar somaliya majiyar tsaron ƙasar ta somaliya ta sanar da cewa ɗauki badaɗin ya kunno kai ne a jiya juma'a a garin baidu tsakanin masu ɗauke da makamai da suke goyon bayan 'yan siyasa inda magoya bayan 'yan takara biyu masu neman mukamin gwamnan lardin suka yi amfani da makamai kan junansu dan adawa muhammad adam farkuti ya shelanta kansa a matsayin dan takarar neman gwamnan lardin bayan da wa'adin gwamnan lardin mai ci abdulaziz hassan muhammad ya kawo ƙarshe kuma magoya bayan sabon dan takarar sun shirya taron gangaminsu ne a lardin domin jaddada matsayinsu kan yin allah wadai da matakin da tsohon gwamnan lardin da wa'adin mulkin mulkinsa ya kawo ƙarshe a wannan wata na disamba ya ɗauka na ƙara wa kansa wa'adin mulki na tsawon shekara guda kashi arba'in cikin ɗari na yahudawan sahiyoniya sun nuna tsoronsu kan sabuwar gwamnatin da sabon firaministan ƙasar zai kafa a zaben jin ra'ayin jama'a da cibiyar midgam ta yahudawan sahiyoniya ta gudanar kuma tashar talabijin ta yahudawan sahiyoniya ta watsa yana nuni da cewa kashi arba'in cikin ɗari na yahudawan sahiyoniya sun gwada jin tsoronsu dangane da sabuwar gwamnatin da firaminista benjamin netanyahu ke kokarin kafawa yayin da a bangare guda kuma kashi 40 cikin 100 na yahudawan sahiyoniya suka gwada fatarsu na ganin akwai yiwuwar sabuwar gwamnatin za ta karfafa shirye-shiryen yahudawan sahiyoniya a nashi bangaren sabon firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu ya sanar da nasararsa na kokarin kafa sabuwar majalisar ministocin kasar masu dauke da ra'ayin rikau gwamnatin da take dauke da masu tsaurin ra'ayin yahudawan sahiyoniya masu adawa da duwani batun baiwa falas Filistinawa haƙoƙinsu majiyar majalisar dokokin kasar birtaniya ta sanar da cewar mahukuntan saudiya suna shirye-shiryen zartar da hukuncin kisa kan mutane masu yawa a lokacin bikin tunawa da haihuwar annabi isa almasihu jaridar daily telegraph ta kasar birtaniya ta nakalto daga majiyar 'yan majalisar dokokin kasar da kuma sakataren harkokin wajen birtaniya cewa mahukuntan saudiya suna nufin yin amfani da lokacin bikin tunawa da haihuwar annabi isa almasihu ne a matsayin kariya kan tabka mummunan taki haƙƙin ɗan adam mai ɗaga hankali kamar yadda suka yi a watan disamban shekara ta 2016 inda suka zartar da hukuncin kisa kan mutane 50 ciki hada ƙananan yara sakataren harkokin wajen kasar ta birtaniya james kilebati ya bayyana tsananin damuwarsa kan wannan shiri na mahukuntan saudiya na zartar da hukuncin kisa a lokacin hutu a fadin duniya yana mai cewa amma mahukuntan saudiya su kwana cikin shirin fuskantar mai da martani daga jami'an diplomasiyan kasashen duniya karshen labarun duniyan kenan. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari sauran shirshen da suka rage mana inda za mu fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ne kan yadda masifar yunwa ta yi kamari a Somalia kuma take barazana ga mutane dubu ɗari bakwai a ƙasar da ni suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. a rahoton baya-bayan nan da majalisar ɗinkin duniya ta fitar a wannan mako yana nuni da cewa masifar yunwa ta yi kamari tare da ta'azzara a somaliya kuma mutane da yawan su ya haura dubu ɗari bakwai suna fuskantar barazanar ta a shekara mai zuwa ta dubu biyu da ashirin da uku sakamakon haka hukumar abinci da aikin noma ta majalisar ɗinkin duniya fawo ta yi gargaɗin cewa masifar yunwa tana ƙara yin tsanani cikin hanzari a ƙasar ta somaliya a cewar hukumar abinci da aikin noma ta majalisar ɗinkin duniya fawo har yanzu akwai dama da lokaci da za a iya tunkarar masifar tare da magance bukatun al'ummomin ƙasar musamman waɗanda suke yankunan karkara da suka fi fama da matsalolin rayuwa kuma daga cikin hanyoyin tunkarar masifar akwai buƙatar saka hannun jari mai yawa da hubbasa tare da gabatar da tallafi da nufin ceto rayukan mutane a somaliya ta hanyar karya lagon masifar yunwar da ta kunno kai a kasar wakilin hukumar ta fawo a kasar Somalia, etienne fitashmelt ya bayyana cewa akwai buƙatar ci gaba da ɗaukar matakan gabatar da tallafi mai yawa musamman daga farkon shekara ta 2023 har zuwa ƙarshen sa matukar ana son shawo kan bullar masifar yunwa a kasar ba kawai jinkintar da bullar ta ba hukumar ta fawo ta ƙara da cewa somaliya ta faɗa cikin mawuyacin hali ne tare da fuskantar matsananciyar yunwa sakamakon sakamakon fari mai tsayi a kasar da take fama da shi da tashin goron zabin farashin kayayyakin abinci da kuma matsalolin tashe-tashen hankula mutane kimanin miliyan biyu ne ake don za su shiga cikin matakin buƙatar gaggawa ta hudu daga watan janairu zuwa watan maris na shekara mai zuwa kuma akwai adadin mutane da za su haura zuwa miliyan biyu da digo bakwai kafin watan yunin shekarar kamar yadda wata ƙididdiga ta fayyace cewa mutane kusan dubu ɗari bakwai da 723 ne za su fuskanci bala'in na rashin abinci a tsakiyar shekara mai zuwa wanda haka ke nufin watsuwar masifar yunwa da mace-mace musamman a tsakanin ƙananan yara. Peter Schmel ya bayyana halin da ake ciki a Somalia a matsayin abin takaici yana mai faice cewa duk da cewa matakan gabatar da kayayyakin agajin jin kai a halin yanzu suna taimakawa wajen hana bullar abin da ya kira mummunar yanayi mai tsanani amma kayayyakin ba su isa wajen dakatar da barazanar yunwa ba na tsawon wasu watanni kamar yadda ya jaddada cewa mutane suna matakin dab da afkawa cikin masifar yunwa ce amma duk da haka har yanzu ana mai da hankali ne sosai kan bayyana yunwar a matsayin barazana don ɗaukar matakan da suka dace cikin gaggawa a nashi bangaren adam abdul maula mai kula da harkokin jin kai na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar somaliya don a tsakiyar watan afrilun wannan shekara ta 2022 ya yi yi gargadin cewa ƙasar somaliya tana dab da fuskantar masifar yunwa da za ta iya lashe rayukan dubban ɗaruruwan mutane don haka akwai buƙatar ɗaukar matakan gaggawa domin magance faruwar hakan mai kula da harkokin jin kai na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar somaliya adam abdulmaula ya yi nuni da cewa matsalar fari a ƙasar tana ƙara janyo taɓarɓarewan al'amura a ƙasar sosai musamman tun a farkon wannan shekara abdulmaula ya ƙara da cewa tabbas bala'in yunwa tana ƙara ƙara kunno kai a ƙasar saboda haka jami'in na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana lamarin a matsayi mara kyau adam abdulmaula ya fayyace cewa an samu matsalar karancin ruwan sama har na tsawon shekaru hudu a jere wanda hakan ya kara haifar da matsalar fari mafi muni a somaliya da ba a taɓa ganin irin ta ba akalla tsawon shekaru arba'in da suka gabata a halin da ake ciki kuma yanzu ana fuskantar matsalar masifar tsadan kayayyakin abinci inda farashinsa ya tashin gwauron sabon zabi kuma har yanzu ba a kai ga gabatar da kayayyakin agajin jin kai ga miliyoyin 'yan samaliya da suke bukata ba. Jami'in na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kuma bayyana cewa abubuwan da ake bukata wajen ganin an biya bukatun al'ummar Somaliya suna da iyaka kuma a binciken da suka gudanar ya zuwa yanzu masifar fari ta shafi mutane miliyan bakwai wasu fiye da dubu ɗari takwas da biyar kuma sun yi kaura daga muhallinsu. Jami'in na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kara da bayyana cewa al'ummar somaliya da suka kai miliyan bakwai da digo ɗaya wato kusan kashi hamsin cikin ɗari a halin yanzu haka suna fuskantar matsalar karancin abinci kuma wannan matsala tana iya ci gaba har zuwa ƙarshen wannan wata na disamba da muke ciki a takaice sannan ya yi nuni da cewa kenan yawan waɗanda za su fuskanci masifar yunwa adadinsu zai kai mutane dubu ɗari biyu da goma sha uku wanda ke nuni da cewa za a samu ƙaruwar kashi ɗari da 60 cikin 100 tun daga watan Afrilun da ya gabata matsalar fari da ta raba mutane da muhallinsu musamman a tsakanin mata da ƙananan yara da kuma tsofaffi sun kai kashi 82 cikin 100 tun daga watan Janairun wannan shekara ta 2022 kamar yadda ƙananan yara 'yan ƙasa da shekaru biyar a duniya da yawansu ya kai miliyan 1.5 suke fuskantar matsananciyar masifar rashin abinci mai gina jiki ciki har da ƙananan yara fiye da 386 da ake ganin za su iya fama da matsanancin rashin abinci mai gina jiki wanda yawan ya karu da yara 55,000 idan aka kwatanta da kiyasin da aka yi a baya. matsalar rashin abinci mai gina jiki na iya ƙara ta'azzara yayin da yanayin samun abinci ya taɓarɓare a yankunan da suke fama da matsalar fari kuma har zuwa yanzu haka hukumomin ba da agaji suna fuskantar matsaloli da wahalhalu da suke hana su samun damar kai kayayyakin agajin jin kai ga masu bukata baya ga jinsin ɗan adam har dabbobi ma ba su tsira ba daga matsalar masifar fari a ƙasar somaliya kasancewar kiwon dabbobi yana daga cikin tushen hanyar rayuwa rayuwar iyalai a kasar su ma dabbobi ba su samun abinci saboda bullar masifar fari tun daga tsakiyar watan shekara ta 2021 an kiyasta cewa kimanin dabbobi miliyan uku ne suka mutu saboda masifar fari kamar yadda ake zaton samun raguwar samar da nama da madara da za su janyo bullar masifar rashin abinci mai gina jiki musamman a tsakanin ƙananan yara a yankunan makiyaya yayin da masu ayyukan jin ɗan adam suka mayar da hankali kan kan ceto rayuka da dakile masifar yunwa mai kula da harkokin jin kai na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar somaliya adam abdul maula ya yi kira ga ƙasashen duniya kan su sanya hannun jari wajen samar da rayuwa mai ɗorewa da ƙarin juriya da jajircewa wajen samar da ababen more rayuwa da kula da masifar gurɓatar yanayi da kuma nemo da hanya don tabbatar da ingancin rayuwar waɗanda suke fama da matsaloli a nan gaba mai kula da harkokin harkokin jin kai na majalisar ɗinkin duniya ƙasar somaliya adam abdulmaula ya yi nuni da cewa illar da rikicin da ake fama da shi a ƙasar ukraine a halin yanzu haka ya haifar da ƙarancin kayayyakin abinci a duniya kuma hakan ya sanya mutane a somaliya sun kasa shawo kan hauhawar farashin kayayyakin abinci a ƙasar kuma abinci na cikin ƙasar ya yi karanci ta yadda ba zai wadatar da al'umma ba jami'in na majalisar ɗinkin duniya ya ƙara da cewa farashin farashin kayayyakin abinci da ake shigowa da su somaliya sun kai matsayin da ba a taba gani ba saboda tsada inda farashin ya yi sama da kashi 160 cikin 100 lamarin da ya sanya iyalai marasa galihu ke fama da yunwa da rashin abinci Adam Abdulmaula ya kuma jaddada yin kira ga kasashen duniya da cibiyoyi masu ba da taimako da su ɗauki matakan gaggawa don hana yaduwar yunwa da mace-mace a Somalia. Har ila yau jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce har yanzu ba a makara ba wajen ɗaukan matakin dakatar da fadawa cikin masifar guguwar yunwa da take kadawa a Somalia. Yana mai jaddada cewa har yanzu ana iya ɗaukan matakin ceto rayukan mutane da samar musu da hanyoyin gudanar da rayuwa ingantacciya amma dole ne a hanzarta tun kafin lokaci ya ƙure jami'in na majalisar ɗinkin duniya ya ba da rahoton cewa hukumomin ba da agajin jin kai sun ceto rayukan mutane da suka kai miliyan biyu da ɗigo takwas a tsakanin watan janairun wannan shekara zuwa watan afrilu ta hanyar samar musu da kayayyakin jin kan gaggawa yana mai fahimci cewa waɗannan ayyuka da ma'aikatan agajin jin kai suka yi sun hana bullar mummunan yanayi sakamakon masifar yunwa a yankuna daban-daban na ƙasar somaliya amma ba zai yiwu a iya magance ƙaru karuwar matakan bukatun ba yana mai nuni da cewa kayayyakin jin kai da aka samu sun yi karanci sosai saboda a tsarin shirin kayayyakin jin kai da ake bukata a wannan shekara ta 2022 kawai kashi 18 cikin ɗari ne na tallafin da ake nema ya shigo hannu mai kula da harkokin jin kai na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar somaliya ya yi furuci da cewa ba zai yiwu su jira har a sanar da yawan mutanen da suke fama da masifar yunwa a hukumance ba saboda saboda kafin haka lokaci zai iya kurewa don haka ya kasance a baya a shekara ta 2011 inda fari mai tsanani ya haifar da yunwa da ta kashe mutane fiye da 250 a wani bangaren kasar saboda jinkirin da aka yi wajen kai agajin jin kai don haka bai kamata a bar irin wannan matsala ta sake faruwa ba mai kula da harkokin jin kai na majalisar ɗinkin duniya ƙasar somaliya adam abdulmaula ya kwadaitar da masu ba da tallafin jin kai musamman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 آموزش زبان فارسی مکوی هرشن فارسنچی Bismillahirrahmanirrahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da saduwa da kowa a cikin wannan shirya na harshen Farisanci da ya dala Ubangiji a yau za mu shiga darasi na goma sha hudu ne. Muna sake tantar da dai kan cewa muna da matanin wannan shiri a cikin shafin muna intanet waɗanda suke buƙatar diba wannan mutane sai su ziyarce mu. Muna kuma watsa shirin ne a kowace rana ta talata. Idan ba a manta ba a makon da ya gabata mun ji cewa muhammad wanda yake ɗan asalin ƙasar masar ne yana buƙatar ya sau wasu abubuwa dangane da sai da sayarwa na iran akan haka a yau shi da wani ɗaya daga cikin abokansa a aji mai suna hamid sun tafi babbar kasuwa kuma tsohuwar kasuwar tehran wannan kasuwa tana kudancin birnin tehran ne kuma tsohuwa ce kwarai muhammad wanda yake so ya san komai dangane da iran yana da matukar muhimmanci gare sa ya je wannan kasuwa akan haka ya ba da muhimmanci matuka wajen saye da sayarwa da kuma yadda mutane suke kai da komowa a cikin wannan kasuwa domin jin yadda tafiyar tasu ta kasance zuwa babbar kasuwar birnin tehran sai an fara sararin sabbin kalmomi waɗanda za a yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa kamar yadda muka saba a cikin kowane darasi. بازار Kasuwa. این ونن قدیمی tsohuwa Sisat. ɗari uku sol shekara qabl kafin inja anan بازار تهران kasuwar Tehran. Ceju Alib. A da ƙayatarwa. Isme inja cheese. Sunan nan menene? Mardum. Mutane. Miguyand. Suna cewa. Bazare buzurg. babbar kasuwa. Khaili. Ƙwarai. Hast. Akwai. Forushka. Wurin sai-sai. Hamechis. Komai. Khub. Mai kyau. Arzan. Mai arha. راه رو ورن وا. باریک متسه سقف روفی برایم گرینی جالب است تروا من فکر میکنم. نی اینا تنانن همیشه کودیوشی شلوغ می چونکوسو شهرها گرورو شهر گری دیگر ونی بازار قدیمی سوهور kasuwa. آنها دارند سو سندا همه دکا همه شهرها دکان گروروا To yanzu kuma sai a saurari tattaunawar Muhammadu da abokinsa حمید فکر میکنم این بازار خیلی قدیمی است بله این محل قدیمی است از 300 سال قبل اینجا بازار تهران است چه جالب اسم اینجا چیست؟ مردم به اینجا بازار بزرگ میگویند خیلی فروشگاه در این بازار هست بله اینجا همه چیز هست خوب و ارزان اما راهروی بازار باریک است بله راهرو باریک و سقف خیلی بلند است آره اینجا همه چیز برایم جالب است To madalla yanzu kuma sai a saurari tattaunawar amma tare da fassararta. حمید فکر می کنم این بازار خیلی قدیمی است. حمید نی اینا تنانن wannan kasuwar tsohuwa ce kwarai. bale این محل قدیمی است از 300 سال قبل اینجا بازار تهران است ای wannan wurin tsoho ne tun daga shekaru 300 da suka gabata a nan kasuwar tehran take چه اسم اینجا چیست؟ آد قایتروا یا سونن نن مردم به اینجا بازار بزرگ میگویند. متنه سنا چه منن ببر کسوا خیلی فروشگاه در این بازار هست. اکوی اورارن سیا دیوا از کن ونن کسوه بله اینجا همه چیز هست خوب و ارزان ای انان اکوی کومی میکو کما می ارها اما راهروی بازار باریک است. اما ورن وچور کاسور مزسینی بله، راهرو باریک و سقف خیلی بلند است. ای ورن وچه ور مزد اینه کما رپین یه ندس او قره. آره اینجا همه چیز برایم جالب است. ای انان کومی یک ایتر قره. To yanzu kuma sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa. حمید فکر می کنم این بازار خیلی قدیمی است. حمید نی اینا تنانن ونن tsohuwa ce kwarai. بله این محل قدیمی است از 300 سال قبل اینجا بازار تهران است ای wannan wurin tsoho ne tun daga shekaru 300 da suka gabata a nan kasuwar tehran take ce جالب اسم inja چیست؟ a da ƙayatarwa ya sunan nan مردم به اینجا بازار بزرگ میگویند. متنه سنا چه منن ببر کسوا خیلی فروشگاه در این بازار هست. اکوی اورارن سیا دیوا از کن ونن کسوا بله اینجا همه چیز هست. خوب و ارزان. ای A nan akwai kome mai kyau kuma mai arha. اما راهروی بازار باریک است اما ورن وچور کاسور متسسه نه بله راهرو باریک و سقف خیلی بلند است ای ورن وچور متسسه نه kuma rufin yana da tsawo kwarai. آره اینجا همه چیز برایم جالب است ای انا da یا قایتر دنی قره تو مدلا اما da زوا دید الله ubangiji za a je mu da wani sabon shiri na mu koyi harshen farisanci to amma kafin mu kirgar shirin mai kwana da ku muna kara tunatar da ku cewa ana iya samun matanan wannan shiri namu a shafinmu na intanet sai a ziyarci wannan shafi ko muna watsa shirin a kowace rana ta talata. To amma kafin lokacin da za a ji mu da ci gaban wannan shiri a mako mai zuwa kenan a madadin Muhammad da Hajji Furu wanda shine ya haɗa shirin a fefe ne Abdullahi Salihu ne nake muku fatan alheri a tarbiyyar mu a mako na gaba. to yanzu kuma sai shirin nan na mata a cikin al'umma Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu wanda har yau dai ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV. Wanda nake karanto muku wannan littafin mai suna kwaɗai mabuɗin wahala wanda marubuciya Freedom ta rubuta. Ta kuma yadda ka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. na ce ba zan karba ba gaskiya domin idan baffa na ya kama da ita wallahi sai rai na ya ɓaci ya kuma kallo na kamar ki na ɓata rai eh ko an faɗa maka ban da iyaye ne ya kyalkyale da dariya mai da wugar ni dai a taimake ni da ko lambar mamace na bashi lambar umma sannan muka baro shagon na ba ma shafa bello yan kunnan saboda yaya sadiku ya kawo mana su wancan satin da ya je kano yayin da ta hawo mashin nima na hawo nawa na kamo hanyar gida sai dai tun daga zaure raina ya ɓaci ganin almajirai na cin fatan tsaki na ja dogon tsaki na juya shagon kusa da mu na siyo indomi guda ɗaya da sadin tare da tiyara ta apple na dawo sai kumburi nake kallo ɗaya na maɗakin baffa na hango shi zaune yana kwasar fate na watsar na nufi ɗakin umma ina gab da shiga ya kwala mani kira zainabu ko juyawa ban yi ba na amsa kamar ina jira na'am ya ce zo nan mana na dawo gaban ɗakin na tsaya kamar in fashe ya kau da kansa domin inda irin wannan kumburin ne ya saba ganin sa ya miko mana leda yana faɗin ɗauka dankalin na taho maki da shi da na fita don na san ba kya cin fate baki kalaci ba kika fita na kai hannu na ɗauka ina faɗin na gode ya ce ya makarantar na ce lafiya lau ya ce alhamdulillahi idan kin shiga kiman magana da ummanki na amsa da to sannan na ɗauki leda na shige ni kam san ban yi farin ciki da wannan dankalin ba domin na san ba zai wuce na hausa ba mai zaƙi na taɓa baki ina ma laifin doya ɗaki na faɗa na cire uniform ɗina na jefo su waje domin kullum rana ta duniya sai na wanke su sannan in shiga gidan alhaji in goge da yake dutsen gugar mu ya lalace kuma ya asadiku ya ce zai canza min wani amma har yanzu shiru na kalli umma da ke zaune tana jan carbi na ce na dawo ta ce sanda dawowa Baba na kiran ki na faɗa lokacin da ledar indomi ɗita ta faɗo ƙasa a hankali ta ce zainabu ina kika samu indomi na ja tsaki shikenan kuma ta samu abin surutu ita kan ba za ta iya gani ba ta yi shiru daura fuska na yi ina faɗin da kuɗin da ya sadiku ya bani na sau ta ce amma gudunmuwa kika ce za ki bayar na ce sai kuma aka fasa a hankali ta ce maimakon kuma ki mayar masa da sa zainabu sai kuma ki kashe shin baki a tunanin yana da hidimar da zai yi da su ya dauka ya baki nan da nan raina ya bace na kalle ta da idanuna da suka sauya kala na ce amma na ga shi ya bani ba kwata na ba da karfi kuma ai ya riga ya fidda rai da su me na mayar mashi da su kuma dan girman Allah umma me yasa bakinki baya shiru ta yi shiru ta kyale ni ni kaina har mamakin kaina nake ta yadda abu kaɗan yake harzuka ni to tun da ba sallah ta dame ni ba ta ya ba zan harzuka ba na shiru ina kallanta a hankali na ce sai ki yi haƙuri aike ce ba kya iya gani ki kyale bata kula ni ba ta miƙe za ta fita har ta kai ƙofa ta juyo ta ce ga nan a roba na ce a'a ku sha abunku ba na bukata kenan ke ba kya bukata ta faɗa tana kallona sai kai tsaye na ce kamar dai yadda kika faɗa ta fice ta nufi ɗakin baffa ashe zuwa ta yi ta haɗa ni da shi wai na fi ƙarfin cin abincin gidan nan yanzu sannan bana jin maganar ta ya kuwa aiko a ƙara na tashin farko ya tambaye ni me ke damun ki na ce babu ya ce ɗabi'unki sun canza zainabu me yasa na ce yanayi ne a hankali ya ce saurin fushi rashin kunya da kuma raini anya kina cika sallar ki kuwa na kalle shi na ce mai zai hana baffa ka dai san ba kafura ba ce nan da nan ya hauyi mani wa'azi ya dinga janyo mana aya da hadisi kuma shi dama haka yake duk yadda ka kai ga bata mashi rai ba zai taba daga murya ya maka fada ba sai dai wa'azi ina zaune ina sauraron shi har ya kare sannan ya ce tashi ki tafi Allah ya shirya mani ke na miƙe na fice na bar masa wa'azinsa a tabar masa na je na daga labulanta ina faɗin duk abin da zaki gaskiya karki ƙara haɗa ni da ubana bana son haka ai ciki na ne idan na ga dama in ci idan na ga dama in bari babu abin da zai rage ni bari ya kare ni daga haka na saki labulan na koma da for indomie ita na kwaso ta a plate na dawo na zauna ina faɗin bismillah ko kallon inda nake ba ta ba sai ma kishin kishingidar da ta yi bisa leda ni kam na taɓa baki na ci gaba da cin abuna ina korawa da tiyarata sai da na ƙare sannan na tashi na yi wanka na dawo bisa katifa ina tambayar ta ina wayar ki umma san ba bata iya gaba da mutum ba don haka ta miƙo mani na karɓa babu ko kunya na haye katifa na ci gaba da latsa abuna sai da na bi call history dinta ko zan ga bakuwar namba ta kira ta amma ba a kira ba don haka na ci gaba da game ina na snake hankali na kwance can ta ce mani kin yi a zahar na ce na yi a makaranta ta gyada kai tana faɗin amma ɗazun kika ce hutu kike na miƙe tsam na ɗaura mata wayarta bisa filo na finciko tabarma na fiddo waje na zauna domin na lura san ba ta ƙaunar zaman lafiya a daren ranar na tsare yayi a sadiku har da kukana ni ala dole waya nake so duk ƙawaye na babu wanda bai da ita sai ni kuma har gori suke mani sannan idan na ce wa ya siya mani ba siye zai yi ba na saki kuka har da murje kafa a ƙasa ya kalle ni a ne, domin kuka na ba ƙaramin ɗaga mashi hankali yake ba ni kaina na sani cikin sigar lallashi ya ce shikenan shikenan insha Allahu nan da sati ɗaya zan kawo maki waya kin ji ko Zainabata bar kuka haka tun kafin zuciyata ta fashe na turo baki a shugabe na ce kuma ba na son keypad ya yi jim kamar yana wani nazari fuska ta ya leko yana faɗin ki haƙuri in saya maki kifa ɗin nan da wata ɗaya sai in saya maki android insha allahu kin ga yanzu duk na kwashe kuɗi na na sayi fili cikin wannan satin makyakka faɗa na yi ina kallon shi ƙasa ƙasa alamun ban yadda ba yayin da na saka bayan hannu ina goge hawaye na da kyar da nake yi ya matso sosai saitin fuskata har ina jiyo sautin numfashinsa a hankali ya ce dole sai android zainabu ya karashe maganarsa cikin wata irin murya mai saka natsuwa na gyada mashi kai da sauri har lokacin ƙasa nake kallo ya sauke sanyayyar ajiyar zuciya yana faɗin shikenan insha Allahu za a saya zainabata. to yanzu shirin nan na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali gabatarwar shirin tarbiyyar iyali na ɗari uku da biyar masu saurare barkanmu da haka kuma barkanmu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikin ne muke yin dubi kan harkokin da shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin ne sabu zama daga na rediyon biyu hausa da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ya jagorantar gabatar muku da shi fatan za ku kasance tare da mu na don abin da shirin ya kunsa a wannan karan. music a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da sauraron alama hafiz muhammad sa'id jagoran hadin santa fe salon propagation da ke birnin kanan dabo ta nigeria inda zai ci gaba da yi mana bayani kan tarbiyyar yara da kuma fatan iyalai za su amfana da wannan shirin yau allama dai soma ne da son yara alama muke sauraro bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu muhammadin wa ali muhammad san yara wani abu ne wanda musulunci yake karfafarsa kuma ya karfafi san 'ya'ya mata annabi ibrahim ya roƙi ubangiji arzuta shi 'ya da za ta yi masa kuka ta yi ihu saboda rashinsa bayan mutuwarsa kamar yadda za cikin alwasa il juzi na 21 shafi na 361 kenan samun ya wacce za ta yi wa mutum kuka bayan ya mutu shi kan shi rahama ne sannan kukanta ga mutum sai sanya ubangiji subhanahu wata'ala ya yi masa rahama domin kusayawa gare ta wasu mutane suna ganin kukan mutuwa a matsayin abin da ke bai halatta ba ko bai dace ba wannan matsala ce wacce hatta uwar muminai ta saba da umar bin khatta da ya kasance na hana kukan mutuwa a lokacin manzon allah manzon allah ya masa da cewa ya kyale mutane su kuka da mutuwa yayin da halifanci ce zo su sai hana kukan mutuwa ranar da halifa na farko abubakar ya rasu umar bin khatta khattab da shi da yaransa hammam sun shiga gidan fahita yarwa abubakar sun yi wa mata bulala sun tarwatsa su saboda kuka amma mu duba mu ga koyarwa ahlul bait amincin Allah ya tabbata gare su yayin da suke ganin kukan mutuwa rahama ce ga mamaci musamman ma idan yana da 'ya'ya mace kamar yadda annabi Ibrahim ya roka ubangiji ya bashi 'ya'ya mace da za ta yi masa kuka bayan mutuwarsa a dai wannan shafin ruwaya ta zo daga Imam Sadiq amincin Allah ya tabbata gare shi wanda ya yi tarbiyyar 'ya'ya uku mata ko 'yan uwa uku mata aljanna ta waje gare shi a turwaya daga wasa'il juz'i na 21 shafi na 362 ya zo cewa madalla 'ya'ya mata masu tausayi masu ɗebakewa masu albarka masu tsarki lamarin su ya yi girman da ya zo a cikin wasu aljizi na 21 shafi na 365 cewa a daren da manzan Allah ya mihiraji Allah ya gaya masa ka gaya wa iyaye kada zuciyarsu ta yi kunci saboda sun samu 'ya'ya mata ni ne nake halittar su kuma ni ne nake arzuta su idan aka yi wa mutum haihuwa bayan kiran sallah a kunnen dama da ya kama a kunnen hagu da kuma sanya musu kaɗan daga ruwan fura in a iraki ne kenan ko turba abi abdullahi imam hussein ɗan kaɗan a cikin baki domin tana zamantowa magani da kariya daga dukkan cututtuka da aibobi ko kuma ruwan sama a dan sa masa diga masa shi digo dan kadan a bakinsa da makamancin wannan sai kuma muhimmancin samun masa da suna suna wani abu ne muhimmi hatta da bari ana sa masa suna imam ali amincin allah tabbata gare shi na cewa ku sanya wa 'ya'yanku suna kafin haife su ko da ko ba ku sani ba namiji ne ko mace to ku sanya musu sunan da ya dace da namiji da mace domin barin ku idan sun haɗa ko ranar alkiyama ba ku samu suna ba za su ce sai kun samu suna manzon Allah amincin Allah ya tabbata gare shi ya sanya wa Muhsin suna kafin a haife shi. Mun san sai da Zahra ta yi barin Muhsin bayan wafatin manzan Allah da 'yan kwanaki kaɗan. manzan Allah ya yi wafati ya koma ga Ubangiji ya san tana da ciki. kuma ya ba abin da ta haifa suna musin ruwayin da suka zo a babi na tara al'asma walkuna a cikin kitabul hakika na littafin alkafi sun yi nuni da matsaloli muhimmai ahlul bait sun kasance duk namijin da aka haifa suna sa mishi suna muhammad a ranar da aka haife shi a ranar bakwai idan za a sa masa suna sai a sa masa sunan da za a sa masa idan kuma ba za a canja ba sai a shelanta sunansa muhammad a ci gaba da kiransa da wannan suna masauraro kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan radiyon biyu ta hausa da ke nan birnin tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin alama kan sunayen da ake so da kuma akasinsu da fatan iyalai su amfana da wannan shirin. Akwai sunayen da suke ana so a sa su, akwai sunayen da ba a so a sa su, akwai lakubban da ba a so a sanya wa mutum su, akwai kinayoyin da ba a so a sanya wa mutum su, akwai kuma sunan da in aka sa mutum shi ba a so a yi masa kinaya da wani abu. Misali, idan aka sanya wa yaro suna Muhammad ba a son a sanya masa kinaya Abul Qasim. Wannan wani al'amari ne da ake son manzon Allah yake banta da shi, amincin Allah ya tabbata gare shi da alayensa. littattafai masu yawan gaske kamar alkafi alfikihu tahzibul ahkam mallaya durul faqih da sauran littattafai makarimul akhlaq sunan tirmizi kan ummal a wannan babi suna da yawa sosai kan sunayi mafi kyawun suna shine wanda aka bauta Allah da shi ko kuma sunan annabawa da wasiyansu daga cikinsu akwai misali me abin da aka raba ubangiji kamar abdullahi abdurrahman idan ku aka sa yaro suna muhammad to ba a muzanta masa fuska kuma idan ya zo wajen zama dole a girmama shi a yalwata masa waje ya zauna sannan ba a ce masa mummuna ne ka yi sannan ba a zaginsa ba a kyararsa ba a dukansa ka yi kokari ka yi masa tarbiyya cikin taushi da rahama da tausayi da gyara sai nan ya zama to babin larura ne wannan wani abu ne daban hakanan ahal bai sun yi da ambatan sunan ya fatima idan aka ambace ta aka sa mata fatima to ba kyara ba zagi balantana duka ba mummunan magana ba muzantawa ba aibatawa sannan idan ta zo za a yi lota mata ta zo na waje imaman shirya kamar yadda za cikin alkabi juzi na shida shafi na arba'in da takwas sun yi nuni da wannan magana muhimmiya tunda ka ambace ta fatima kada ka zage ta kada ka la'ance ta kada ka dake ta wannan umarni ne kai tsaye ruwaya daga manzon Allah amincin Allah ya tabbata gare shi sunan Muhammad yana da muhimmanci sosai domin manzon Allah amincin Allah ya tabbata gare shi na cewa wanda aka ba 'ya'ya maza hudu bai sanya wa ɗaya daga cikin su sunan Muhammad ba yayi min jaba'i subhanallah amma akwai suna da yawa da kuma suka hana aiki na su. akwai sunan kuma da suka hana ambaci yaro da su sun yadda sun yawo yaro suna shahab ko raba ko naji ko afla ko dirar ko murra ko harbu ko zalim ko hubab manzon Allah ma ya canja wani yaro suna da baban sai ce sunansa alhubab sai mai da shi abdurrahman hakanan sun hana ambaton mutum kalb ko kulaib ko haris ko malik ko khalid amma akwai sunayen da suna da daɗi suna da kyau aka karhanta ambatan su saboda wasu dalilai misali aka ce akwai wani a wajen sai a ce babu wannan dalilan ne daga cikinsu akwai mubarak akwai nafe akwai bashir akwai maimun akwai barra shi barra sunan mace ne haka don haka ce akwai nafi'u akwai bashir akwai maimun akwai mubarak mutan za su ce a'a wannan yana daga cikin dalili da aka ambata a cikin ruwa ya na karhanta ambaton yara da waɗannan sunaye amma kinayoyi da aka hana kama abul hakam ko abu murra hasali ma abu murra sunan shaidan ne amma wasu sunayen ambace dalilin da ya sa ba a san ambace su wasu kuma ba ambata ba kamar kalmar shahab manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi na cewa kada ku sanya ku suna shahab domin shahab suna ne daga sunayen wuta matsalolin sunaye suna da yawa sosai ilal sharaye annawadir sahih muslim kanzul ummal alkhisal majmu' zawaid alkafi sunan abi daud mallayadur hulfaki da littattafai masu yawan gaske suna cike da abin da ya shafi ambatan sunaye amma abin da muka isar muku a takaice yana da wani nau'i na wadatarwa ran da za a yi masa suna rana ta bakwai sai a haske gashinsa ko gashinta a auna shi da azurfa ko zinare iyakacin nauyin da suka bayar sai a yi sadaka da shi wannan albarka ce ga yaro har rasuwarsa zinare da azurfa sirri ne daga cikin asrar da musulunci ya sanya su fara da mutum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to kashi dai yau ma malam ya fara koro bayanai dai kuma lokacin bai san da haka ba a yammakon sashen hausa na biyu hausa da ke nan tehran muna ƙara yin godiya ga allama hafiz muhammad sa'id jagoran hada santa fasalin propagation da ke biyan kanan dabo ta nigeria da wannan dimbin lokaci nashi da ya bayar duk da dimbin ayyukan da ke gabansa allah ya saka ni kuma abul kunya da nake na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to da wannan zamu kai kare sai idan Allah mai kowa da komai ya kai mu gobe za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin mutum kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya